dai ka haɗe ne irin wannan kallo haka to ai sai ki ma tunda ke duk abin da aka yi miki dama sai ki ma ai idan na tashi rama ni ba da kallo zan rama ba hmm. sai dai in kirkiri wani abu